masana sun gabatar da jawabai kan tattalin arzikin yankin arewa da ya kunshi noma da kiwo, ma'adinai da yawan jama'a da matukar aka yi amfani da su yadda ya dace yankin zai farfado daga koma baya. Shugaban kungiyar sanata Ahmad Muhammad Mu'alla Yidi ya ce suna son faɗaɗa muradun arewa ne fiye da yadda kungiyoyin yankin irin kungiyar tuntubar juna ta arewa da zauren dattawa na arewa suke yi a halin yanzu. Mu'allayi ya ce za su rubuta jerin bukatun Arewa su miƙa ga duk manyan 'yan takara da kuma zuba ido kan yadda za a yi da bukatun bayan lashe zaɓe. 2015 kafin ya zo haɗaka, ai yan kudu da suka zo za su ba mu 25% ɗin sun zo da conditions, da conditions da projects da programs abin da suke so kafin su yi haɗakar nan su ba da haɗin kai a da ta samu mulki. To yanzu kuma an maida musu, ba mu a mayarwa ba, amma tuma mu ma za mu zo da conditions ɗin mu ma, mu ce ga mu abin da muke so priorities ɗin mu. gaba yanzu kai kai gamsu cewa an mayarwa kudu ne mulkin nan a an ce a mayar da musu ba ba sai zan da aka gama ka zabi aka da guda za a ce mulki ya koma ba amma ai da ni an ce ai gwamnoni mu suka haɗu suka fare ko ba haka ba gwamnoni suka ce a da gwamnoni should go to the south ko ba haka ba da yake magana ɗaya daga waɗanda suka shirya taron bishop jonathan ma'aji ya ce lalle arewa na da jan aikin dawo da yankin zamanin da ba a nuna bambanci a jamhuriya ta farko da aka kifar a 1966 rayuwa ta kai inda ta kai arewan da muka gada daga wajen iyayenmu da kakaninmu ba ita ne muke gani yau ba zub da jini da rashin imani da rashin mutunci ta fi yanda kowa yake tsammani da. Shi ma shugaban sulhu tsakanin addinai a jihar Kaduna barista Tahir Umar Tahir ya nuna kwarin gwiwar tafiyar za ta yi tasirin da ake bukata ta farfado da yankin arewa daga rarrabuwar kawuna da rashin tsaro. Saboda wahalar da arewa ta shiga a wannan tsakani musamman al'amarin tsaro talauci da sauransu ya sa mutanen arewa sun shiga taitayinsu ana fahimtar cewa ya zama dole a kalli menene arewa nan take bukata me za a mata kafin kila iya samun goyon bayan ta domin duk inda arewa ta goyi baya to nan za a yi nasara insha Allah saboda yawan da ake da shi duk gwamnonin da aka gayyata na arewa ba su halarci taron ba amma hakan bai rage armashinsa ba tunda daraktan gidan tarihi na arewa wato arewa house shu'aibu shehu aliyu ya halarta da tawagarsa su sandauna samu da billahi su rahama mutane ne da suka sarkar da kansu kuma suka yi kokari suka gina al'umma suka gina yankin arewa ba tare da su kawunan su ko ɗan uwansu ko kuma ƴaƴan su suka gina ba wannan shine idan muka koma wannan yanayin siya da shugabancin ɗin tasu ina tabbatar maka wa'annan abubuwan da ke gani zai kawo. Daraktan Arewa House Shu'aibu Shehu Aliyu kenan. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.